dan gwata dai musulmi ne kuma dan nan wa yankin ne kuma mun sani cewa ɗaya daga cikin manufofin da yasa ya takkafa matatan manda. mamaki ya rufe ni sosai kuma hankali na ya tashi a lokacin da na ci karo da rahoto cewa jami'an tsaro sun damke wasu mutane a jihar katsina waɗanda suka yi da ciki akan wani adadi na banhunan shinkafa wanda gwamnatin tarayya ta turo a raba a faɗin najeriya kowa na biyu da rahotanni na ganin cewa gwamnatin tarayya ta ba da tirela ashirin ashirin a kowace jiha daga cikin jihohin najeriya domin ragewa 'yan ƙasa da daɗi duk da yake 'yan ƙasa sun raina adadin suna ganin cewa a guri ɗaya ma ana iya rabar da wannan shinkafa balle faɗin unguwa balle faɗin jiha to amma kuma dai ai duk da haka wanda zai je sama ya taka leda ya rage kamar yadda masu magana ke faɗi yayin da yake waɗannan jawabai ne malin ya tsokaci game da matatar man fetur ta ɗan dangote wacce take fuskantar tsangwama shin dan kasancewarsa ɗan arewa ne musulmi shi yasa ake masa wannan cin sabular yana da matukar muhimmanci mu saurari cikakken jawabin Sheikh Musa Asad da Sunna don mu ji waɗannan tsadadan kalmomi daga bakinsa kwanan nan gwamnatin tarayya ta ba da abinci tirela kusan kowace jiha ashirin akwai yan uwa da na tattauna da su na an karar da su wani abu ɗazu da na tattauna da su kafin in zo karatun nan na ce bambancin ita wannan makarantar tamu tana iya ƙoƙarinta ta yi adalci da ko ga mutumin da muka saba da shi ne bisa ga ƙa'ida na <coughs> wala ya jirman na kuma ana ƙomin ala Allah ta adilu abinda mutane suke tsammani daga gurinmu kafin zaɓe kowa ya san mawukifinmu yanzu da muka zo tsammani ake yi da aka shiga matsala a yadda suke gani ta ya kamata duk gudunmawar da za mu bayar wacce za a ƙara shiga matsalar yanzu da maganar zanga-zanga ya zo mutum zira mutane mu ce to ka ku yadda sai kun a yamutsa ƙasar ba haka ban ɗazu na ga wani babban ɗan siyasa yana magana a bbc yana cewa wai waɗanda suka ce da shi shugaban na yanzu na kai da wancan da ya wuce suna daga cikin wanda suka jagoranci zanga-zanga ko shekara ta nawa ne sai na ce to ai wannan ita ce illar da mu ke faɗa muku shi ma yana neman shugabancin bai sani ba Allah zai iya jarraba shi ya bashi shugabancin wa ƙasar kamar yadda su suka goyi bayan aka yi ma wani wa zanga-zangar yanzu da Allah ya jarrabe su da mulkin ba sun gane abin bai da kyau ba to in kun gane haka to lokaci yayi da manyan ƙasar duk su haɗu in wani na kan mulki wace gudunmawa za a bashi dan ƙasar ta tafi amma yadda ka zo ka tara mutane aka yi zanga-zanga na rantse muku da Allah duk wanda ya zo matsalar Najeriya yanzu abin da zai shine ne iya rage ta amma duk wanda ya ce muku zai iya gyara Najeriya billahi allazi ba dan arewa ba ko daga Saudiya aka ɗauko shi ba zai iya gyara ta ku daina yaudara kanku kuma shi ɗan siyasa in an zaɓe shi haƙiƙanin shi bai fito maka sai in ya hau kanwa kan kujera to akwai wasu matsaloli yanzu da suke tasowa wanda in ka kalle su kana iya fassara su har na shiga ciki yanzu gwamnatin tarayya ta zo ta ɗauki shinkafa ta ce kowace jiha ta ba da tirela ashirin tsakaninmu da allah mu faɗi gaskiya matsalar da ake ciki yanzu shin wannan shugaban ne da ya hau babu matsalar aka samu matsalar ko dama kafin ya hau akwai matsala eh akwai ta wancan da ya tafi daga ran da ya zo ya hau ya ci ya rufe muku boda ana siyan shinkafa ba ta kai dubu goma mutum daga ranar ya saka mutane bala'i yanzu idan wannan ya zo ya ce ba zai buɗe boda ba a batta a rufe waye ya fara cuta wanda ya ki budewa ko wanda ya fara kullewa me yasa wanda ya fara kullewan ba ku yi ca a kan shi ba lokacin da shi yana kai ana kyautata mai zato ko to shi kuma wannan saboda ba a kyautata mai zato shi sa aka ce a tashi a yamata kasar ko ai kaga mushkila to sai yanzu a wannan kara mukaddara cewa ba zai isa ba yanzu abinda wasu suke ta abin nan cewa shine a cire a dawo da subsidi maganan subsidi yanzu laifin shugaban ƙasa ne kaɗai ku har da gwamnoninku suna da laifi da aka cire subsidi ɗin nan suna benefitin da maganan subsidi nan ko ba sa yi faɗa min wani gwamna ne gwamnan jiha ku ya tashi ya miƙi ya ce bai yadda da cire subsidi nan ba a dawo da shi na rantsi da Allah ba a raba arzikin ƙasa sai da su kuma wallahi idan gwamnonin nan yau suka haɗu talatin da wani abu suka ce suna so sai an dawo da subsidin nan billahi laji gwamnatin tarayya za ta dawo da shi za ta dawo da shi ko ba za ta dawo da shi ba to me yasa akan maganar subsidi kuke ganin laifin mutum daya me yasa to da ta zo ta ce ta kawo abinci sai ka duba ka gani shi gwamnan jihar ku tirela nawa ya suya raba mutane ita gwamnatin tarayya ta yi nata ku to shi nawa ya kara da shi ya ce a baku kafin wannan baya ba sun an ba da biliyan biyar biyar ba kowace jiha a sai abinci a baya shi nawa ya kara da nashi ya ce bari don a taimaki mutane a cire su daga cikin matsala shi wancan da ya tafi don allah lokacin da ya zo da akwai matsalar kafin ya tafi ku faɗa mana tirela nawa ya siya ya aika wata jiha eh? nan wacce ake raba muku ma da azumi zuwa suka yi suka ce ɓannan kuɗin mutane aka yi suka dakatar da shi ba ka haka yi ba to ya kamata mu dinga jin tsoron Allah in mutum ya yi ba daidai ba ba daidai ba ne waye kuwa in kuma an yi daidai to mu muna goyon bayan wa bayan daidai kala shi kenan a wannan bangaren gwamnatin tarayya ta iya kokarin ta abin da za ta yi kowa kuma ya tashi ba yadda za a yi mutum goma suna da hannu akan matsala sannan a zo a zare mutum tara a ce ba su da laifi sannan mutum ɗaya shi yake da wa. wallahi wannan wannan tilka idan ismatun diza yanzu ɗaya daga cikin matsalar da shi malam Usman ya sani dalilin da yasa farashin kaya kayayyaki hauhawa akwai maganar dala yanzu maganar dalar nan da ake yi control ɗinta matsala ne na daga ciki shine ita wannan gwamnatin kafin ta zo yanzu an siyar da gwamnati za ta ɗauki kurkoyar ɗanyen mai ta siyar da shi waje ta shigo da wa dala to kafin ya zo an siyar da ɗanyen man na shekara uku ina za a samu dala da za a shigo da ita eh mu ba ruwanmu duk wanda adalci ya zo kan shi zamu mai to da aka wancan wanda kuka ba amana shekara takwas billahi la ilaha illa kafin shi wannan ya zo ya cire subsidy na fetur lalla bai cire subsidy na kalanzir ba da gas me yasa ba tashi ba me yasa ba yi magana ba mu matsala mu kenan in gaskiya ta zo faɗar ta zami ko kan waye haka ya kamata a ji tsoron Allah in za a faɗa gaskiya kan wanda duk ta kama ka faɗe ta kawai kala shi kenan Allah ya sa mu dace kuma ta da kura da kuke cewa wasu ke cewa za a yi mun ce ku yi haƙuri dan annabi ya ce ai haƙuri ne in mutum ya ga cewa shi ba zai haƙura ba to shi kenan ga ka ga eh ma ga yadda za a yi haka kawai ɗan danga-danga su fito su ce daga cikin kwandishan ɗin zanga-zanga shine shugaban ƙasa ya sauka kuma ku kuna ganin abu ne mai sauƙi wai kawai rana ɗaya ku fito ku ce shugaban ƙasa ya yi mai ya sauka yanzu ko kan yadda ake bada misali ake ce an yi kokari ku duba halin da take ciki yanzu cikin yamuri wanda ne hayatul maɗa karshe mai zai faru a ƙasar? ba wanda ya sani jiya na bada misali na ce ba wanda ya san gaibin da yanzu idan kuka zo cewa a yi wannan wanda duk za su zo su ci za su shiga gaba su ne jagororin abin shi wancan da ya tafa a baya ba su ba ne jagororin zanga-zanga cewa an cuce ku ai cewa suka in aka siyan muku da man fetur ya wuce naira hamsin da taliya lokacin ba kuka yake yi ba eh? ba kuka yake yi ba eh? kuka yake aka zo shine ministan mai shekara takwas ba ministan mai har ya gama shine ke matsayin ministan wa shine ke matsayin ministan ma da ya kuka ya ce in an in kuka sai mai ya wuce naira hamsin an cuce ku ya yi kuka <laughs> shi kafin ya tafi no ya kai man eh? to amma fa kafin lokacin fa suna daga cikin wanda suka dinga jagorantar zanga-zanga cewa fa an cuci 'yan kasa fa kuka zo kuka amintu da su kuka ce e su za su gyara ƙasar an lalata gyara ta suka yi ko ƙara lalata suka yi to yanzu wanda za su zo su ce muku za su jagoranci abin wani aminci kuke da shi cewa su ma ba ƙara mai yadda ku ba za su yi in suka samu dama ba wannan amincin fa shine abin da ake jiye mutane tsoro yanayin da kake gani kar a zo kuma a sake shiga ma yanayin da ya fi wanda ake ciki eh Allah ya sa mu dace wannan mu shine sakon mu wannan karan wadaka na san magana ba za ta yi wasu daɗi ba amma shekara takwas ɗin abubuwa na tafiya ba daidai ba amma ka kowa ya zauna ba wanda ya ce a tashi a zanga-zanga a yamata ƙasa shi yasa wasu ke fahimta cewa wannan abun ma kamar hadda wani ɓangaranci ya shiga in ɗan yanki kaza ne yake shugabanci to a zauna ko ya yi ba daidai ba daidai ne amma in dan yanki kaza ne to shi abinda ma bai ba a tashi a yi mi a ya matsa ƙasa haka ake allah ya sa mu dace magana ta ƙarshe da zan yi ita ce maganar da yanzu naga ana tattaunawa a kanta a social media akan abin da ya shafi rifanari da wata ya gina na ga yana maganin cewa filin da kawai suka siya ya kai dala miliyan 100 filin kawai na ga yana maganin cewa lokacin da zai ɗauki kuɗi ya saka a matsayin hannun jari a najeriya akwai abokin shi da ya ce masa kada ya ce yanzu ga abokin nan nashi yana masa gwalo yana da na sani to a nan ne daurin malamai zai zo ɗan gwata dai musulmi ne kuma ɗan nan wa yankin ne kuma mun sani cewa ɗaya daga cikin manufofin da ya sa ya takkafa matatan man da ana ganin a afirka babu kamata don ya taimaki mutane ne to yanzu an gina matatar a ba da damar yadda za a shigo da man da zai zamanto al'amara kuma ya zo ya zama wa ya zama ƙiƙiƙaƙa ya zama matsala eh? kuma kaga wannan abin ya shafi wasu mutane ne inna ma gwamnatin tarayya tana da gudunmawa da za ta bayar wajen hallale matsalar nan to wannan matsalar tana daga cikin waɗanda a matsayinsa na musulmi ɗan nan yankin mu a matsayinmu na masu karantar da addini ma dama abin da ya kafa wallahi zai taimaki al'umma to ba yadda za a yanzu muna kallo matsala ta taso wallahi mu zara mai ido da mu ci gaba da bayani a kanta gwargwadon abin da ya bayyana gare mu mu amfani ko bai same mu kai tsaye ba in ya shafi wasu to mu amfani ne kalas a ce ta tsayu yanzu a ce saboda ita a samu adadi na mutane da ba su da aiki a ɗauke su aiki lalla an taimaka ko ba taimaka ba eh? na faɗa na ce nan sanda rigiman polaris bank ta taso mai polaris bank har yanzu ban kai ko waya ban taba yi da shi ba ya zo ya siye banki ku je ku bincika ku gani bankunan duk da ka gani a arewa kaso tara da rabi ba mu da alaka da su mutanen wasu yankuna ne suka zo suka kafa bankunan nan a nan. Eh? duk wanda ya san tsarin banki ya sani kaso tara da rabi na bankunan da kake gani a arewacin najeriya duk yawansu ba bankunan mu ne ko ɗaya ma babu to sai ya zo ya siye polaris bank ɗin nan da ya siye polaris bank ɗin nan sai lokaci ya kusa sai kawai aka shirya makircin da bari a rusa bankin ta yadda lokacin da za a yi handin oba ko da za a bashi bankin kango kawai za a bashi nan muka zo ana cewa polaris bank sun hana sallar juma'a an abubuwa su ko mutanen makasansa da san addini kawai aka zo aka bada sanarwa aka ce to duk mai akawun a plasma ya je ya cire ko mutane abin yi tasiri da na zo na bincika na gane matsalar ba gaskiya ba ne ƙarya ce kawai saboda yana musulmi kuma ɗan nan yankin ya siya to bari a kashe bankin kafin lokacin da za a yi handin uwa muka tashi na ji har wannan headquarters su na nan na ji a wajen na yi sallah a masallacin na buɗe akawun guda biyu da su kuma ne wa duniya bayani cewa ƙarya ne wannan maganan ba gaskiya ba ne kuma bayanin mu yasa mutane sako ya kai mun suka gane cewa akwai abin da aka shirya lokacin da na je ne wannan na rantsi da Allah akwai waɗanda suka ci billahi allazi la ilaha illa huwa in su ne tunda dai gurin nan yana da alaka da kasuwanci in ba zaunawa za a yi ba a tattauna me za a ba su si wannan wala ba za su yi ba sai dai bankin ya rushe annaba kana karanta ulma as'alukum alaihi min ajri eh ko da zo su sun zo da maganan wata tasha can ana so in saba ki idan abun ya na ce kai in abu ya shafi mutane za a taimaka ku zo zan shiga gaba ai maganan mai zan samu ko mai za a bani ba wannan ake ba walal akhiratu khairul laka min al ula khalas shikenan kawai to yanzu kaman alaji amara cancan gine san da yake dare duk wanda ke rayuwa a nan yankin ƙarya ne in kai baka amfana da abin da Allah ya bashi na arziki ba wani wanda ke da alaka da kai ya amfana yanzu lokacin waccan gadan kafin a zo a yi ta ta riga sannan waye ya yi ta da kuɗin shi ba cancanci ba ne lokacin da ya yi ta bai taimaki mutane da ita ba to ya zan zo in ce kawai wai taimako in an yi sai in ni ya shafa lokacin yake wa amma ragowar 'yan uwana musulmi in an yi wai ba taimako ba ne su bai shafe su ba saboda haka gaskiyar magana tun da kaga abin yana fitowa haka yana maganganu to ba mu sani ba watakila ko daga cikin sababin da yasa ake yaƙar dangwata wannan yaƙin saboda kasancewa shi ɗan nan yankin ne kuma ya ji yankin da ba nasu ba ta yiwu akwai wannan sababin su amma dai da izinin Allah za mu ci gaba da bibiyar abin saboda haka yadda muke fitar da saƙonni haka za mu zo mu fitar da saƙo ga abubuwan da suke faruwa kuma lallai a irin wannan daurin malamai ya kamata a ga gudunmawarsu a matsayinsa na musulmi ɗan nan yankin da ya kafa abin da zai taimaki mutane to ba daidai ba ne a bari abin da zai taimaki mutane kuma abin ya zo ya samuwa ya samu matsala kuma muna roƙon Allah bi da husna wa fati ula Allah ya yi masa damuwa akan wannan abu. Allah ya yi masa baƙin ciki sannan muna roƙon Allah ya tsare dukiyarsa ya tsare mutuncinsa wanda suke so su zama masa damuwa akan wannan abu muna roƙon Allah ya maganin su akan wannan abu abin da ya ta sa gaba munar fassa na ya taimaki al'umma akan wannan to muna roƙon Allah ta'ala ya biya masa bukatunsa akan wannan wannan kenan saboda haka zan ba dan uwa